dubban magoya bayan mpn kishin ƙasa da suka fito daga ciki da wajen jamhuriyar nijar ne suka halarci gangamin da uwar jam'iyyar ta shirya a ɗakin taro na palais de da ke nan yamai domin jaddada goyon baya ga shugabanta ibrahim yakuba wanne a yayin wannan biki ɗaukacin shugabannin rasan jam'iyyar suka baiwa tikitin zaben shugaban ƙasa da ake shirin gudanarwa a watan disambar 2020 a cewarsa yana da kwarin gwiwar samun galaba a wannan fafatawa. duk inda ka diba kowane fanni ka diba cikin ƙasar ga mutane kuka suke a lokacin da ƙasar Nijar ba ta da arzikin man fetur ba ta da zinariya kuma ko kuɗin eh, birjet na ta ba su da ƙari a lokacin nan muna da makaranta muna da gidan likita muna da ruwan sha amma yau an tashi an kwan an samu gwamnatin da ya zo ga kuɗi ba iyaka ga arziki ba iyaka amma duk halin da ka sani cikin Nijar ya lalace ya zama mutane kuka suke to abinda muke so ma ɗan Nijar su hudu su hudu tsoro Allah shi ke ba da iko amma ya sa su hannun kowane ɗan Nijar in muka yi unwani da eh, katinmu na zaɓe wannan mutane za mu kada su insha Allah a cikin demokrasi. Tuni magoya bayan wannan jam'iyya suka fara jan ɗamara don ganin nasu ɗan takarar ya kai labari a zaben na baɗi. kamar yadda shugabar matan kishin ƙasa hajiya baraka sabo ta bayyana aiki ne za a yi tukururu ba kwana ba zama a yi wannan aiki alhamdulillah ko mpn kishi kasa ba mu taba kwana ba mu taba zama muna jiran lokaci da yayi amma aiki dai ana yi in kuma aiki zai biya insha Allah muna cewa mata za su dora shugaban kasa in Allah yarda Jami'ar mpn kishin kasa mai manufofin hada kan kasashen afirka ta gayyaci 'yan siyasa daga kasashe da dama na wannan nahiya domin halartar shagulgullan wannan biki wanda a ɗaya bangare ke matsayin na murnar cika shekaru hudu da kafuwarta sunana kabiru getsa haruna kuma kamar yadda ake gani mun zo ne daga jihar kano tarayyar najeriya a ganin yadda wannan jam'iyya ta npn kuma musamman shi dan takarar jam'iyyar honorable uh, his excellency uh, ibrahim yakuba ya yarda ya gamsu da ɗariƙa da aƙida da aƙidu irin tafiya ta mu ta konkusiya shi ma ya zo ya kafa tsari na yakubiya a jamhuriyar Nijar. Fatan mu shine Allah ya sa shekara mai zuwa an gabatar da zaɓe wannan jam'iyya ta lashe zaɓe a ƙarshen shekarar 2015 ne ibrahim yakuba da wasu abokansa suka kafa jam'iyyar mpn kishin ƙasa bayan da jam'iyyar pendes tarayya mai mulki ta dakatar da shi daga sahun 'ya'yanta jam'iyyar wace a yau ke adawa da gwamnatin renaissance na da kujerun wakilci a majalisar dokokin ƙasa abin da ya sa magoya bayan ta ke hasashen za su ba da mamaki a zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.